barkanmu da wannan maraice na juma'a uku ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da da ashirin 2026 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan da ke wusetu a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na uku kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka tambaya ta farko da tambaya yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara wa malam lafiya ya saka da alkhairi amin yace menene hukuncin naɗe hannun riga a lokacin yin sallah idan yana nufin naɗe hannun riga ma'ana saɗe ta kamar babban riga ko wata riga mai faɗi idan mutum zai yi ruku'u sai ya tattare ta wannan ba laifi bane amma idan yana nufin mutum ya ci kwikwiye rigarsa ya riƙe ta a hannu kuma yana sallah a haka to wannan laifi ne domin wannan yana cin karo da natsuwar sallah idan ya zamo ka tattare rigarka ka rike ta ba yanzu gabar ka ta hannu wacce ka riƙe rigar da ita ka gaba ta tsaya irin yadda ake so ta tsaya ba idan kana sallah to irin wannan shine ba a yi amma idan mutum ya zo zai yi ruku'u ya tattare rigarsa don ya samu daman yin ruku'u to wannan babu laifi tambayarsa ta biyu ce me hukuncin koyon ilimin addini daga karatuttukan malamai da ake yin recording ba laifi hanya ce daga cikin hanyoyi na koyon ilimi wanda Allah ya sauƙaƙa mana su a zamani ka rinka bibiyar karatun wani malami ta social media kila ma har ka sai littafi ka buɗe kamar kana gabansa da yawan mutanen da suke zaune a ƙasashen turai a yanzu wanda aiki ya kai su wanda su ba su da damar yanzu su zo su zauna a gaban malamai a cikin gida Najeriya tun da ba sa nan ta wannan hanyar suke karatu kuma sun sauke littattafai da yawa da yawa wasu idan ba a yi karatu ba masu suke tuna mana malam ya muka ji kwana biyu ba a yi karatu ba to da haka wannan hanya ce daga cikin hanyoyi na zamani waɗanda Allah ya sauƙaƙa don mutane su yi ilimi don haka a yau idan ba ka yi ilimi ba ka rayu da jahilci ba ka da hujjar da za ka je ka gaya wa Allah in a da sai an je gaban malami ba yanzu ba sai an je gaban malami ba in kana jin kunyar ka zo ka zauna cikin yara yanzu kana kuryar ɗakin ka karatu zai zo ya same ka da tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce da fatan malam yana cikin koshin lafiya alhamdulillah sai ce ya yi addu'a da fatan alkhairi sai ce tambaya menene hukuncin sallar mutanen da sun san limamin da ke jansu yana yaki wato fada da tauhidi da sunnonin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya bayyana ƙarara kuma ya yadda da salatul fati kuma yana surkulle to ba sai na karasa sauran ba a tsaya a inda ka ce ya yarda da salatul fati kuma yana surkulle to wannan ya shafa duk wani abu da za ka faɗa da farko ita kalmar salatul fati ba wai a lafazin tafa muke rigima da masu yin ta ba abinda da yawan mutane ba su fahimta ba kuma da yawa ko ba su fahimta ba ko sun fahimta amma ba sa so su fito da kalar abin don mutane su gane abin da aka kunsa a ƙarƙashin salatul fatihi ba wai lafazin salatul fatihi ba cewar shi wanda aka ba wa salatul fatihi an masa wahayinta ne kuma bayan annabi ya bar duniya to wannan yadda da cewa za a yi wa wani wahayi bayan annabi ya bar duniya kafirci ne domin yadda ne da cewa akwai wani annabi bayan wa bayan manzon Allah kuma ƙaryatawa ne da faɗin Allah ma kana Muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi annabi Muhammadu cikamakin annaba ne daga shi ba wani annabi ba za a sake wani wahayi bayan sa ba amma shi sai zo yake an masa wahayi kuma wahayin na shari'a domin salatul fati ai shari'a ce ibada ce ga wani abu da za a yi ga falalarsa ga ladansa sanin shari'a ce ka yadda da wannan ko baka salatul fati kai ba musulmi bane domin ka rusa waccan ayar kuma ka karyata manzon Allah na cewa shi annabin karshen zamani ne to wannan shine rigimar dan kada wani ya ce to kawai lafazin salatul fati to me a ciki ai lafazin haka za ka gane ba fadan ba a lafazin bane ba kuma a fakaice shi wanda yayi da'awar an kawo masa salatul fati Muhammadul Bakari ko ya fito ya faɗa a fili ko bai faɗa ba in ka yadda da abin da yake an masa wahayin salatul Fati a takardar haske to ya ce maka shi annabi ne domin me annabta shine Allah ya maka wahayi na wata shari'a ya ce je ka gaya wa mutane to an masa wannan haka ko ya kira kansa annabi ko bai kira kansa annabi ba a yaren ilimi yanzu sunansa annabi to duk wanda ya yarda da wannan ba wai ya ja ka sallah ba shi kansa sallarsa ba ta yi domin ba musulmi bane kuma karka yi mamaki wanda ba musulmi ba yana sallah ila wani zai iya wannan tambayar ce ah to malam wanda ba musulmi ba yana kwarai fa wanda ba musulmi ba yana sallah kafirai suna sallah addu'ar da kiristoci suke a coci mai sunanta Allah Allah yake wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasbiya fa zuqul azaba bima kuntum tafurun sallar da suke a coci ba a bakin komai take ba tito ne da rawa da tsalle tsalle kuma duk da haka sai mun kona su in ji Allah. Sai ko a masallaci kai sallah, akwai sallar da ba ta hana ka shiga wuta. Wailun lil musallin, allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Idan ka rigimar ba a wai lafazin salatul fati ba a yadda da hanyar da salatul fati ta zo duk ɗan ɗariƙar da ya yadda da hanyar da salatul fati ta zo cewa wahayinta aka yi bayan annabi ya bar duniya ga muhammadu bakari ya kawo wa mutane wallahi kafiri ne ko baya yin ta ko ba ka yin ta amma idan kana yin ta kai baka san wannan labarin ba ma domin wannan shine mafi yawa da yawan wanda suke ba su ma san wannan labarin ba amma ka je ka karanta ta a cikin jawahirul ma'ani yaya salatul fatihi ma ubulika ta zo hari ali harazimi barada yace shehu tijani ya masa shubtatta haka haka haka duk wannan abin da na faɗa haka ya faɗa cewa Muhammad al-Bakari ne aka yi masa wahayin salatul fati a takardar haske bayan ya shiga halwa aka ko masa ita kuma aka ce je faɗa shi ma shehu tijjani da yana yin wasu salatuttukan daga baya wai annabi ya zo masa ya ce ka bar duk wani salati ka kama wannan wannan hanyoyin warware musulunci ne ruguza annabta ne wannan kenan duk mutumin da ya yarda da wannan aƙidar to bai halatta a bi shi sallah ba ba wai a bi shi sallah ba san ma ba ta yi ya koma ya jaddada imaninsa ya yarda annabtar manzon Allah ita ce annabtar karshe daga manzo Allah babu wani annabi shi yasa zaka ga daga cikin su akwai masu fitowa su ce ita salatul fatima ta fita annabi yanzu wanda yake faɗar wannan har sai an ce maka sallah ba ta yi har ka yi ka sassaɓa ka bi shi sallah mutumin da ya ce maka abu kaza na wane ya fi na annabi me yake sai ya maka wane ya fi annabi to sannan magana ta biyu da ka faɗa ka ce yana surkulle me surkulle tsafi kenan وشم shin matsafi musulmi ne ƙarni اتبعوا ما تسلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الصهراء وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يؤلمان من اهل حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم ذاك سحري كافر تشيني جمي ينسى كافريني ko yana sujada ya mutu har ne wuta zai shiga Yanzu Allah yake duk wanda ya je wajen boka bokan ya gaya masa magana ya yadda bai aiki da ita ma ma ya je kai wajen boka ya je wajen boka ba ma ya gaya masa abu ya ce kai ba kawai ka je wajensa to sai kai kwana 40 kana sallah Allah bai karba ba in fa ka yadda da abin da ya gaya maka to ka musulunci to idan kai da ka je wajen boka zuwan kawai ya lalata maka sallar kwana arba'in yadda da abin da boka ya gaya maka ya sa ka bar musulunci to shi kuma boka mai sunansa shi kuma ya sunansa to galibi inda aka samu matsala a arewacin Najeriya shine mafi yawancin bokaye ba su da sana'a kauna gari banza ne kuma sukan zo su tare a gefen masallatai ko kuma zaman da suke a unguwanni na ba sa fita kasuwa da rana masu kasuwanci sun fita ma'aikatan gwamnati sun fita masu sana'a sun fita su suna gida kun fita kun bar matanku su suna zuwa wajen su suna ba su abin da za su cutar da ku ba ku sani ba to wannan ya sa mutane sai su sakaci sai a samu dan wani masallacin unguwa sai a ce to malam kai tunda kana nan ka rinka kula da shi ka rinka yi mutane sallah kai arni a bashi kula da masallaci je da yawa ku lura a unguwanninmu a arewacin Najeriya galibi za ku ga bokaye su ne limamai amma akan ba su kasan bahaushe ya yi wata barna ya canja wa boka suna shi yasa ba ta fara ɗaya ake gane shi ba sai a ce masa malam ai malam ne mai koyar da tauhidi malam ne mai koyar da fiƙihu malam ne boka ma mai duba malam ne za za a yi karfin banci kuma sai su zo suna waye sai a ce a'a shi wannan ai istihara yake Waye ya ce maka wani ne wani istihara ka taba jin wani wani istihara bokanci ne a wannan ai shi da qur'ani yake dubawa wa ya ce maka ba a tsaji da qur'ani ana tsaji da qur'ani yanzu ka karanta maliki yawmiddin ka buɗe munjayen ka sa sunan wani ka kulle me wannan tsaji ne a je a ka rubuta wasu ayoyin alqur'ani da jini tsaji ne ana tsaji da qur'ani a je a ce a karanta ƙur'ani amma da baya da baya tsaji ne ana tsaji da ƙur'ani a ce a je a ɗauki ƙur'ani irin namu na gida na rubutun gargajiya ana karanta duk takarda ana jefawa a cikin jini me wannan tsaji ne a je a ce a samu ƙur'ani izu sittin a raba izu talatin talatin a je gindin masai ta gargajiya a sa izu talatin nan izu talatin nan a zauna a kai a yi ba haya me wannan amma da ƙur'ani ake yi haka ana tsaki da ƙur'ani, amma ƙur'ani ba littafin tsaki ba ne. kamar yadda banalin totalin asali ba kayan maye ba ne, amma ana maye da su ko ba a yi wannan shi abin da ya kamata mu gane Allah ya sa mu gane mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum alaikum assalam Allah ya kara malar lafiya kuma ya amsa ibada amin ya ce menene gaskiyar cewa idan ba ka samu sallah a kan lokaci ba wai ka bari zuwa gobe daidai lokacinta a wannan ba gaskiya ba ne wannan karya ne idan mutum bai samu sallah a kan lokaci ba na farko abin tambaya me ya hana shi samun sallar a lokacin idan mantuwa ce ko bacci ko uzuri karɓaɓɓe a shari'a to ai duk lokacin da uzurin ya kauce kai wannan lokacin shine naka lokaci Allah sallallahu alaihi wasallam ce man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha mata zakaraha fa innahu waqtuha idan bacci kake har sallah ta wuce ba kai ba to kai yanzu Allah ya rike maka lokacinta duk lokacin da ka tashi kai shine lokacinta a ka. idan mantawa kai ba kai sallar ba to yanzu kai duk sauran wanda ke sallah lokaci su ya wuce a wajensa amma kai yanzu lokacin bai wuce a wajensa ba saboda uzurin ka karɓaɓɓe ne mantuwa uzuri ce a shari'a domin Allah manzo Allah ya roƙa mana rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah yake kada fa Allah karka kama mu in muka yi kuskure ko muka yi mantuwa Allah yake na yarda da ka mantuwa uzuri ce duk lokacin da ka manta sallah sai ka tashi a sai ka tuno ko yaushe ne ku yi alwalaka ana kika kai kayanka da kai da wanda ya yi ta akan lokaci duk ɗaya kuke kai ma lokacin kenan a wajenka amma a ce kuma yanzu sai ta jira kana raka ta sai jini ko sai gata ko sai gobe to kana da garantin za ka kai gobe wannan bai dace wannan ba gaskiya bane ba ke tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara malan lafiya yace tambaya ta ita ce an ce Allah baya ansa addu'ar wanda jininsa ya ginu ko jikinsa ya ginu da haram to malam yaya zan yi Allah ya amsa neman gafarar shi idan ya tuba mana neman gafararsa idan ya tuba Allah mai da malam gida lafiya ko ba wani zunubin da Allah baya yafewa sai dai kowane zunubi akwai ka'idojin yadda ake tuba in ana yi idan zunubi ne wanda ya shafi tsakaninka da Allah to sai ka tuba tsakaninka da Allah kuma ka yi nadama shi Allah yana kallon zuciyarka in tuban na gaske kai ya sani in na kai kai ya sani zai mu'amalance ka da abin da kake kudura da shi ne a cikin zuciyarka amma idan zunubin ya shafi haƙƙin wani misali sata ce ko kaga sata laifi ne ga Allah kuma da haƙƙin wani a ciki Koko ko ka ce Allah na tuba kai tuban gaske Allah ya yafe maka amma fa da saura sai ka ɗauki kayan mutane ka je kayi ne ta musu shi ake kira da raddul mazali mayarwa da masu haƙƙi haƙƙinsu to idan mutum ya cika wannan sharuɗa babu abin da zai hana Allah ya yafe masa haka duk mutumin da ya ci haram kuma yanzu yake nadama to na farko ya tuba ga Allah na biyu ya ɗau kuɗin nan na haram ya mayarwa da masu shi kayansu inna Allah ya amuru kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha tambaya ta ƙarshe ce assalamu alaikum alaikum assalam ina hukuncin bin liman mai karatun alkunutu na sallar subuhi a asarce ya halatta a bishi duk da abin da yake yi ba daidai ba ne ba wani alkunutu tabbatacce da ake yi a iya sallar asuba kuma a asarce wannan hadisi bai inganta ba manzo Allah yana yin kunutun nawazil kunutu in wani abu yana faruwa na alheri ko kishiyarsa kuma yakan yi shi ne a dukkan sallolin farin ba iya asuba ba kuma yana yi ne a bayyane mamu suna jin ne annabi yake roƙa kuma suna cewa amin amin amin sannan kuma akwai kunutu na wuturi kadai shi kuma a wuturi kadai ake yin sa ana sallar dare ta wuturi kuma suna da ɗan bambance-bambance amma yanzu ba lokacin bayani ba da haka dai a ɗauki cewa a sallar asuba akwai kunutu kuma kunutun nan liman kaɗai ya san me yake faɗa kuma a ɓoye ba a ji wannan babu shi a musulunci domin hadisin da ya zo da wannan bai tabbata ba Allah ya sa mu akwai wani mara lafiya da yake neman addu'a muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya ba shi lafiya da dukkan marasa lafiyar mu na gida da asibiti wanda muka sani da ma wanda ba mu sani ba akwai annoba ta gobara da take ta faruwa a jihar mu ta Kano a kasuwanni kusan yanzu kashi-kashi ya kai wajen kashi biyar muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka Allah ya dakatar mana da faruwar haka abin da aka rasa na dukiya Allah ya mai da ninkin ba ninkinsa kuma lallai ne 'yan kasuwanmu musamman na jihar Kano inda na fi sani lallai sai sun shiga taitayinsu kuna neman kuɗi riris amma kun kasa kusan dabarar da za ku yi ku tsare dukiyarku idan ka shiga kasuwanninmu za ka yi mamaki za ka yi takaici dukiya tana nan narke a cikin kasuwanni wasu ma fa har a cikin kasuwannin suke aje kuɗi ba sa kaiwa banki kuɗi kaki suna aje shi a kasuwa kika ji in an yi gobara wani ya ce maka a shagonsa bayan kaya akwai kuɗi miliyan ɗari kaza amma ba za ka samu hanyar da kai mutum ma za ka buka wuce ba ballantana mashin ballantana mota kashe gobara in ana gobara sun cike ko ina sun matse ko ina wannan yake sawa ko gobarar ta tashi kafin a shawo kanta sai an sha wahala sai ta yi barna kuma yanzu a ce manya-manyan kasuwannin mu irin na jihar Kano za su da helicopter kashe gobara nasu na kansu jira suke gwamnati ta zo ta kashe musu wani dan kasuwa ya gaya mun yace malam wata rana muna cana gobara makamancin wannan ta taɓa faruwa amma kafin minti talatin an kashe ta kini helicopter sun tashi sun fesa chemical sun fesa ruwa sun kashe ta amma yanzu totally gaba ɗaya jihar Kano ba ta da isassun kayan kashe gobarar da in ana gobara a jihar Kano za a kashe sai an kawo ɗauki jihar Katsina jihar Jigawa to kafin motar kashe gobara ta zo maka da jihar Jigawa gobarar ta ci abin da za ta ci kuma in ma motar gobarar ta zo babu hanyar da za ta shiga gaskiya ya kamata yadda mu ne muku jaje amma ya kamata gaskiya yi karatun tanasi ku daina tunanin cewa wani ne zai kawo muku ɗauki daga waje duk wanda zai kawo muku ɗauki daga waje idan musiba ta faru makamance wannan taya ku ya zo yi amma ku ne asalin masu aiki sannan su kuma gwamnati su sani amana ce a kansu na su kula da dukiyar talakawa wani abin shi talaka baya iya yi wa kansa amma gwamnati sai ta shigo da ƙarfin mulki ta gyara saboda ita kanta gwamnati tana samun radanu daga hannunsu in kasuwancin ya durkushe ya lalace nauyin kan gwamnati zai sake dawowa ta rasa hanyar revenue ɗinta kuma 'yan kasuwa ƙanana waɗanda gobarar ta cinye wa jari da yaran kantina duk ƙarshe kan gwamnati za su dawo wasu za su koma 'yan ta'adda wasu koma masu kwacen waya wasu koma kaza to dole dai nauyin kan gwamnati ya sake dawowa ka muna kira ga gwamnatocinmu da kuma su kansu 'yan kasuwa lalle ya kamata a duba Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamarin to sannan sako na ƙarshe kafin mu fara karatu a jiya ina jin wasu sun gani a kilif yan kala kato yan tafi ne sun kawo wata shubuha cikin al'ummar musulmi wai ba kuskuren baki yanzu su kuma wata sabuwar fatawa a addinin su ba kuskuren baki in ana azumi larabawa suka ce sa tubbi laka ayyamu ma dumta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tazawwaj Bahaushe ya ce kowa ya daɗe zai ga da ɗau. to abin tambaya shi ne, wai daman ɗan ƙana ƙato ya yadda da kuskuren baki a alwala ne idan ya yadda da kuskuren baki a alwala to ya sauka daga ƙana ƙato ana ya musulunta kenan domin ai kuskuren baki ba ta zo a qur'ani ba kuma kun ce ku duk abin da bai zo a qur'ani ba ba ku yadda da shi ba to jawo mana ayar kuskuren baki a Ba babu ita ka magana ce ana yi ana ƙaryata kai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 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين wannan aya ci gaba ce dangane da maganar ramuwa idan an maka karama musulunci bai hana haka ba a ayoyin baya ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين kada ku yaki kafirai a cikin masallaci mai alfarma ma'ana a makka kenan sai fa in su ne suka fara yaƙa ku anan Allah yake to in ku su suka fara yaƙa ku anan to kuma furama? an gane ko sai Allah yake ash-shahrul haramu bish-shahril haram domin wata mai alfarma daidai yake da ɗan uwansa wata mai alfarma kamar yadda gari mai alfarma kimarsa ɗaya take da ta gari mai alfarma abin nufi ana so a ce da kai uba bai fi uba ba uwa ba ta fi uwa ba gari bai fi gari ba idan mutum ya keta alfarmarka a gari kana da damar karama idan mutum ya zagi mahaifinka kana da damar ka yi karama an gani ko to amma idan ka ga dama ka ce ka yafe wannan kuma falalaci. amma in baka yafe ba karama to baka saba wa Allah ba subhanahu wataala domin wannan shi yake bayuwa zuwa ga zaman lafiya a duniya idan wani ya san cewa in yi maka ba daidai ba a wani lokaci kai kana jin nauyin lokacin ba za ka rama ba to ba zai rinka yi maka ba sai lokacin yayi ne Allah subhanahu wataala tare da ya sanya makka ta zama gari mai alfarma amma bai yadda a mutuncin ka a makka kai kuma ka kyale ba tare da ya sanya watanni masu alfarma ya ce kar a yaƙi a su amma tare da haka bai ce fa in aka takale ka kakkarama ba ina fata an gane da ka Allah ce ash-shahrul haram wata mai alfarma bish-shahril haram daidai yake da wata mai alfarma to wannan ayar ta tabbatar da cewa akwai watanni kenan masu alfarma waɗannan watanni masu alfarma kuma guda goma sha biyu ne inna iddata shuhuri guda hudu ne cikin goma sha biyu inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum hakika adadin watanni na shekara guda goma sha biyu ne rubuta a littafin Allah ma'ana a lauhil mahfuz yawma khalaqa as-samawati wal arda tun ranar da Allah ya halicci sama da ƙasa ya rubuta watanni goma sha biyu a lauhil mahaku sai ce to cikin watanni goma sha biyu nan arba'atul hurum akwai hudu masu alfarma ma'ana masu daraja ta musamman sai Allah yake fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku rinka zalunta kawo kanku a cikinsu. su kula da ayyukan ibada gujewa ayyukan sabo saboda waɗannan watanni na musamman ne daga cikin su akwai watan zulqa'dati zulqa'da yana daga cikin ashhurul hurumi to wannan shine abin da ake nufi nan watan zulqa'da shine ash-shahrul harami a wannan aya al-imam ikrima ya rawaito daga abdullahi dan abbas da bahak da suddi da wasu daga cikin malamai magabata dukkan su suka ce lamma fara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mu'tamiran wata rana annabi ya taho daga madina ya zo makka zai yi umara fi sanati sittin min al-hijra wanda wannan ya faru ne a shekara ta shida bayan hijira wa habathahu al-mushrikuna an ad-duquli wal wusuli ila al-bayt sai mushrikai suka tare wa annabi hanya suka ce ba zai shiga Ka'aba yayi umara ba wa sadduhu suka kange shi biman ma'ahu min al-muslimina da duk wanda suke tare da shi cikin musulmai fi zil qa'dati a watan zul qa'da an gane ko wa huwa shahrun haramun kuma shi watan zulqada wata ne mai alfarma ba a yaki a cikin sa da suka gano ga annabi ya taho kuma a wata mai alfarma kuma shi baya yaki a wata mai alfarma sai suka shirya su yi masa ta'addanci a watan mai alfarma sai suka tare masa hanya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kula su ba bai biye musu ba ba a yi fadan ba sai ya kyale ya koma Madina to shine cikin hikimar Allah shekara da ta zagayo sai Allah madaukakin sarki ya bashi umarni cewa ya zo ya fito makka ya zo ya ka mutanen makka ko ta karfin tsiya ya shiga garin ko kuma kewayowar da yayi shekarar da ya dawo kuma sai ya dawo a watan zulqa'ada to shine sai suke cewa a ya kuma zaka zo a watan zulqa'ada da karfin soja ka matsa mana ka shigo mana gari kenan ka ce ka alfarmar wata ne alfarma to shine sai Allah ya ba su amsa ku a can da kuka tare shi ba watan mai alfarmar kuka keta ba da haka shi ma yanzu dan ya rama ai wata mai alfarma bai fi wata mai alfarma ba ash-shahru al-haram bi-shahri haram wata mai alfarma kai daidai yake da wani wata mai alfarma da haka in kai laifi a wata mai alfarma ba zai hana harama a wata mai alfarman ba in ka zalunci wani a wata mai alfarma ba zai hana a ɗauki fansa a kanka a wata mai alfarman ba to nan akwai abin da larabawa suke kira da ba'ul tashbihi ko ba'ul tamthili ko ba'ul insafi a nan da aka ce ashaharul haramu bi shaharil harami kamar ka ce ne ashaharul haramu ka shaharil harami da ka ba'un ɗin a madadin kafin take yau da dama a larabci idan ana so a kwatanta wani abu da wani abu sai a ce kaza ka kaza kamar a ce aliyu kal'afad aliyu kamar zaki ne wannan kafin ɗin shi ita suke kira da adatu tashbihi harafin da ake kamanta abu da shi kamar kai ne a hausa ka ce kamar kaza an gane ko ko a larabci ba iya kafin kaɗai ake kamance ciniya da ita ba ana ba ita ce kaɗai harfin tashbihi ba akwai ba'u akan ce aliyu bil asad bi ma'ana kal asad kamar yadda sukan ce wajhuka bil badari bi ma'ana kal badari akhlaquka bil miski bi ma'ana kal miski an gane ko Ya a nan Allah yana kwatanta wata mai alfarma ne da wata mai alfarma. To da wannan ne muka ƙalubalanci ɗan ɗarikar Tijjaniya dangane da cewar da Shehu Ibrahim ya yi a cikin littafin sa majmu'ur rasa'il cewa shi ma yana yin kumfa ya kunu. Ya ce wa amri ka amrin lahi in kultu kun wa kullum bi amrin lahi fa kun bi kudrati. duk da suna cewa asalin baitin wai na Sida Abdulkadir ne amma bincike na ilimi ya tabbatar da cewa Sida Abdulkadir bai faɗi wannan bakarya ne amma shi Shehu Ibrahim a cikin littafin sa Majmu'ur Rasail shafi na 80 ya faɗi wannan wa amri yace ni ma umarni na ka amrin lahi Kamar na Allah ne haka bi amrin lahi da yace anan ba'u tashbihi ce irin ta asharul harami bi shahril harami wai shi ma idan ya ce wa abu kun abin yana kasancewa kamar yadda Allah in ya ce kun abu zai kasance inna ma amruhu idza arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun sai ya ce wa kullum bi amrillah kuma duk wannan wai yana yi ne da izinin Allah ba kun bi qudrati zaka ka yadda ni na ita ina da iko a wata waƙar cikin kwanakiriya ita kuma yake qad khassani bil ilmi wat tasrif in qultu kun yakun bila tasrif wai Allah ya keɓance shi bil ilmi da ilimi wanda ba wanda ya sani sai shi wat kuma Allah ya bashi ikon juya duniya duk abin da yake so ya faru a duniya wai yana yi a shine suka ce wata rana yana tafiya a jirgin sama wai mai ya kare wai ya kara wa man jirgi ba a sama waye ce in kuntu da na ce abu ya kasance ya kun abin yana kasancewa bila ta suyi ba ba lokaci ba kan kafa wannan kaya ne Allah kaɗai shine mai kumfa ya kulu innama amruhu idza arada shay'an ay yakula lahu kun fa yakulu fi shi fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Sadaka wannan ba'un din da Shehu Ibrahim ya yi amfani da ita wa amri bi amri ba'u tashbih ce irin ta ce a cikin asharul haram bishaharil haram Bangiji yace wal hurumatu qisasun su alfarmomi daidai da daidai suke alfarma ta wata daidai take da ta wani wata ma'ana wata mai alfarma daidai yake da dan uwansa wata mai alfarma alfarma ta gari daidai take da alfarma ta gari alfarman makka ga wanda aka yi wa ba daidai ba a ciki daidai take na shi ma ya rama a makka in ya rama kuma bai keta alfarma ba ubangiji ya ce fama ne ta da alaikum duk wanda ya tsallaka muku iyaka ya yi muku ta'addanci ka aka du alaihi to kuma ku tsallaka masa iyaka ku rama ta'addancin da ya mutu. to nan kun ga kamar yadda muka faɗa a jiya akwai abin da ake kira da mushakala da mumasala da aljaza shine ai maka abu karama to su larabawa ramuwar ma suna kiranta da sunan laifin ga wanda ya maka ta'addanci sai a ce kai masa ta'addanci kai ba ta'addanci kai da kai ramuwa kai amma su a larabci sukan ce wa mai ramuwa dan ta'adda abin nufi mai rama ta'addanci amma asalin dan ta'adda shine wanda ya fara yin laifi wanda ya ta'addanci kamar anan daidai da faɗin Allah wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha daidai da faɗin Allah fa ina aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtu bihi shine amru dan kulsum yace ala la halal ahadun alaina fa najhal fawqa jahlil jahilina yace ahir kada wani ya mana wauta mu ma sai mu wauta sama da tawawaye abin nufi sai mu rama wauta da haka larabawa suna yin wannan nan Allah madaukakin sarki ce duk wanda yake tara muku iyaka kuma ku tara masa iyaka amma ka rama kar ka wuce inda yayi maka ka tsaya daidai an gane ko ma'ana a musulunci babu ai kayan kara kai na itace sai dai a ma kayan kara kai na kara ai ma na itace kai na itace ai ma allura kai allura amma ba ai ma allura kai jarma babu magana gramuwar gayya ta fi ta gayya zaki a'a babu wannan a musulunci idan dai ba za ka haƙuri ba za ka iya haƙura ba to karama amma daidai da yadda aka yi maka bisinni wal juruha qifa Allah ce wa katamna alaihim fiha su ma yahudawa mun rubuta musu a cikin littafin at-taura annan nafsa bin nafsi cewa rai daidai take da rai wal aina bil aini ido daidai yake da ido sauran ni kuna kuma idan an yi sai ai kisasi ai hafashe mutum ne yazo ya sare ka da wuka to ba a cewa kai tsaye a sare shi da wuka a'a sai an tsaya an duba zurfin ciwon ana wasu mutum suka faɗa a zamanin annabi ɗaya ji wa ɗaya rauni kuma zala ce ka jira ce a biya ne yanzu sai aka je aka kiyasi aka ce a biya ko aka bashi abin sa'a haƙƙin ka kai ba kamar musulmi ba shi da ya barna shi yanzu shi ne musulmi galibi ɗan uwan mu talakawa suna da san kansu lallai idan mutum ya yi ba daidai ba musamman aka gane ganganci ya yayi za a yi masa Ubangiji madaukakin sarki ya ce, Wattakullaha lallai ku ji tsoron Allah, ba na ku kiyaye dokokinsa, wa'alamu kuma ku sani anna allaha ma'al muttaqin lalle Allah yana tare da bayinsa masu tsoronsa ko malamai suka ce ma'iyya iri biyu ce akwai al-ma'iyya amma akwai al kafa. Allah yana tare da kowa domin ubangiji yace alam ta'lam da allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dhalika wala akthara illa wa inna Allah la ma'al muslimin inna Allah ma'al muttaqin in wallahu ma'as wannan ba iya kasa kina kamar yanzu ne a ce wani ai tare da shugaban kasa ba ana nufin in kaga shugaban kasa zaka ganshi manna a jikin ba ma'ana yana da wani matsayi na musamman a wajen shugaban kasa an gane ko sannan mu gane cewa cewa Allah yana tare da wani cikin bayi ba fa yana nufin da zatinsa ba domin Allah ya fi ƙarfin ya kasance tare da bayinsa da zatinsa a'a Allah yana tare da bayinsa ne da ilimi da iko duk inda kake Allah yana kallon ka duk inda kake bai gagara Allah ya zartar da wani hukunci akan ka kuma hukunci ya aiki ba talabijin a studio ana ɗaukar sa ba amma idan ka buɗe talabijin a can sai ka ganshi a can sai ka ganshi to abin tambaya shine shi wanda ka gani a talabijin shine mutumin ko hotonsa ne hotonsa ne na'ura kawai ka gani Ya za ka zunguri talabijin ka amma gulatu sufiya masu aƙidar wahadatul wujud ɗan komai Allah daga cikin sufaye su suka fara ɓata wannan fassara ta Qur'ani sai ai Allah yana tare da kowa a ko'ina da tafiya sai tafiya sai ce maka to ai wani ma ya zama Allah ai wani ma ya zama Allah ai Allah ya shiga jikin wani a miliyan waje nawa ake yin ta to da wannan lissafi ne irin na kiristoci su ce Allah ɗaya ne kuma uku ne ba wata calculation da za ta karɓi wannan lissafin uku kuma ɗaya ba yadda za a isa ta zama ɗaya shi da ka dai aƙidar musulunci Allah ɗaya ne shi yasa da Allah yake so ya kai annabi inda yake da zatinsa sai yasa aka ɗauke shi aka kai shi sama alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak An allaha lalle Allah ma'al yana tare da masu takawa roƙo wannan ya ishe ka ka zamo mai takawa domin Allah zai kasance tare da kai duk wanda Allah ya kasance tare da shi ba za a taɓa yin galaba a kansa ba sai Allah ce وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله مع المحسنين وأحسنوا إن ce wa an المحسنين kuma kuma dai ku ciyar wannan umarnin maimai ne, domin a baya makamantarsa sun gabata da aka ciyarwa tana daga cikin abubuwa masu matukar mahimmanci tana daga cikin abubuwan da Allah yake yawan umarta bayi da su musamman a wata Ramadan kun ga ayoyin azumi ne suka gabata Allah yake ta goye waɗansu umarni akan na azumi fahimta mai kyau kuma ba wai yanzu ba tun zamanin sahabbai aka fara wa ita wannan ayar gurguwar fahimta tun sahabban annabi ba su bar duniya ba suke ta kokarin gyara fahimtar mutane domin yanzu sau da dama idan kai wani abu na ganganci sai a ce wala tun ubi a biku ila talo sai ka jifa kanka sanadi har zuwa huzaifa ibn al-yaman Allah ya kara masa yadda huzaifa ya karanta wannan aya wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila at sai ce nazalat fil nafaqati ayar ta sauka ne akan ciyarwa idan aka ce ka ciyar kana da abin ciyarwa kuma ga masu bukatar ciyarwar sai ka ƙi ka ciyar da su to kai ka cuci kanka ka jefa kanka zuwa ga halaka domin ya tabbata a hadisi kudusi cikin abin da Allah zai tuhumci mawadata da shi a ranar lahira zai ce ya kaiwa ne na baka dukiya amma na ji yunwa ka ka ciyar da ni sai mutum ya ce ya ubangiji ya za a ka ji yunwa alhalin kai ne ubangijin talakai ke ce ba ni nake nufi ba na ɗan uwanka ka san yana cikin bukata yana cikin yunwa ka ka ciyar da shi da ka ciyar da shi da ni ka ciyar ni zan biya ka sai kaga mutum yayi nadama ina ma dai a ce nayi a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba da ta aya tana magana ne akan ciyarwa الإمام ابن كثير يقول وهو عن ابن عباس أرويت لك عبد الله بن عباس لمجاهد da da dhahak da hasan basri duk sun faɗi kwatan kwatan wannan magana da huzaifa ya faɗa wato sahabbai za su kai musulunci kasar italy an yi yaƙi mai girma tsakanin rundunar musulmai da rundunar kafirai a lokacin da ake gwabza wannan yaƙi sai wani daga cikin sahabbai mutanen madi mutanen makka sai ya yi kundin bala ko kunar bakin wake ana shi kaɗai duk yaƙe-yaƙen da annabi ya yi tare da mu aka je Wani nasarnahu mun taimaki manzan Allah falamma fashal islamu wa bahara lokacin da musulunci ya yadu ya samu ɗaukaka? Ijita ma'ana ma'shar ansari ansari najiyan sai mu mutanen Madina muka taru muka yi mitin a boye annabi ma bai sani ba Kuma mu mun zama abokan annabinsa mun zama mataimakan annabinsa hatta fashal islamu yanzu ga musulunci ya yaɗu ko ina da ina wa kafir wa ahluhu yanzu musulmai sun yawa wa kunna qad asarnahu ala al-ahlin wal amwal wal aulad da kafin musulunci ya kai haka duk mun daina kasuwancin mu mun daina noman mu mun daina kulawa da iyalan mu saboda mai damuwa da sha'anin musulunci sai kaga mutum ya tafi wa'azi wata biyu wata uku bai kula da matarsa ba bai ba ta haƙƙin aure ba sai kaga mutum ya daina zuwa kasuwarsa duk dai da awar musulunci suka ce duk mun yi wannan a wancan karo na farko ko yanzu bukata ta biya musulunci ya karku, musulunci ya samu nasara sai suka ce wa qad wada'atil harbu awzaraha kuma yanzu ma wutar yaki ta lafa yanzu ba kasafai kake ji ake kawo annabi hari ba ko shi ya kai fanarji'u ila ahlina wa auladina fa nuqimu fihima to ina ma dai yanzu mu dan sassauta mu koma kuma mu kula da iyalanmu mu kula da dukiyoyinmu mu kula da ƴaƴanmu da suka yi wannan mutum din a boye annabi ma bai sani ba amma sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya Abu Ayyub yace fa nazala fina wa anfiqu fi sabilillah ta tafi ga aya ta sauka Allah yana jin kunnen mu ku ci gaba da abin da kuke yi na hidimar musulunci na kashewa addini kuɗi dan ya buwaya wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku halaka da haka abu ayyuba yace fa kanat tahlukatu fi iqamati bil ahli wal mali wa tarki jihad haka sai muka fahimci abinda Allah yake nufi da jefa kai cikin halaka shine daina hidimar addini dan ka kula da yaya daina hidimar addini dan ka kula da dukiya idan kai haka ka jefa kanka halaka domin idan an je lahira ba abin da zai tsayar da kai sai wannan hidimar addini ƴaƴanka guduwa za su tsaka to in ka kama abin da zai gudu ya baka kabar wanda zai tsaya maka kayi ne ka jefa kanka ga halaka yawma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani ɗanka da kai wa hidima ka ɓata rayuwarka dan shi matarka da kai wa hidima ka ɓata rayuwarka dan ita a ranar lahira ba ma ka so ta ganka amma masallacin da ka gina talakawan da ka ciyar marayun da ka tarbiyyantar bohol ɗin da ka haka aka sha ruwa waɗannan su za su zo su tsaya maka a gaban Allah su za su zama gatanka ko a kabari duk soyayyar da ƴaƴanka suke maka da duk soyayyar da matarka take maka idan aka kai ka bari aka binne ka ba wanda zai iya zama awa biyu tare da kai wasu idan suka dawo gida suka shiga fantamawa da dukiyar taka sun ma manta da mai ita shi sa Allah yana da hikima da na lahira baya dawowa da na lahira yana dawowa da yau yakin da za a yi a duniya Allah ka iya sai wani makiyinka ne ko gaishe ka baya yi gaba kuke yi amma ka mutu matarka ta aure shi ya gaji gidanka ka zo ka tarar da shi ƙarfi ƙarfi a gidanka ga inda ana dawowa ai ba za a zauna lafiya ba shi yasa Allah yake nuna mana mai cin don mu riƙi mai cin kada mu riki mara cin mu a tunanin mu hidimar iyali da hidimar dukiya da hidimar ƴaƴa ita ce mai cin a'a hidimar addini ta fi ci tare da cewa hidimar iyalin ma tana daga cikin hidimar addini hidimar ƴaƴan ma tana daga cikin hidimar addini amma ka ce zaka tare mata ka bar wani abun bayan ita to kun shakka babu kayi asara ka kace rishi ka kama gani shi yasa malaman musulunci sun yi fassara guda uku a ƙarƙashin wannan ayar a takaice wasu suka ce abin da ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka shine mutum ya tattare dukiyarsa yana kula da 'ya'yansa da iyalansa amma dan an nemi sadaka neman sadaka a masallaci ko an nemi wata gudunmawa ta gina rijiyar burtsatsai ko kaza ce a mu hidimar iyali ta ishe mu ta sha kanmu a'a Bahaushe ce a cikin ido ake tsawuriya yadda za ka kula da iyalanka amma kar ka yadda a dukiyarka babu wani kaso da kake sawa a asusun masallacin unguwar babu wani kaso da kake warewa na ka wajen kula da marayun makotanka babu wani kaso da kake warewa na talakawa mayunwata mabukata to in kai haka lallai ka jefa kanka zuwa ga halaka a wani kaulin na malamai suka ce yana daga cikin jefa kai zuwa ga halaka shine mutum yana aikata laifi ya tabbatar laifin yake yi kuma shedan ya zo ya zuga shi ya ce masa ko ka tuba Allah ba zai karba ba domin yana daga cikin jefa kai zuwa ga halaka domin da ka yarda da wannan wahayin na shaidan aini yanzu ma na kai inda ina jin ko na tuba Allah ba zai yace ba yanzu abin da ya rage maka kawai shine ka ci gaba da yin laifin kuma akwai mutanen da da yawa shaidan ya musu irin wannan butar a zuciya suna aikata laifi sun yarda abin da suke yi laifi ne kuma yanzu shaidan ya gamsar da su cewa wai ko sun tuba ma Allah ba zai karba ba shine sai kaga mutum yana ta yin laifi yana ta yin laifi idan sa ya riga ya harbe a cikin aikin laifi saboda ɗan ya gamsar da shi cewa in ya tuba ba zai Allah ba zai karba ba wannan ma jefa kai ne zuwa ga halaka domin ba ranar da za ka dawo in kai kana da wannan tunani sai dai kullun kai ta gaba sannan malamai suka ce har ila yau yana daga cikin jefa kai a cikin halaka shine mutum ya sanga abu da yake na daidai kuma ya ki ya tafi yana yin abin da yake ba na daidai ba amma dangane da hukuncin kundin bala ko kunar bakin wake hafiz ibn hajar kamar yadda Dr. Mustapha Al-Adawi ya kawo a cikin at tafsil bi ta'wil at-tanzil Ibn Hajar yake cewa malamai sun tafi akan cewa shi kunar bakin wake yana halatta amma da sharuɗa daga cikin sharuɗan ya zama dan a raunata sojojin kafirai sojojin kafirai sun fi karfin na musulmi ko sun kulle wata kofa suna cutar da musulmi ta bayan kofar kuma an gagara a buɗe ta to ba laifi bane wani daga cikin musulmi ya daura ba ya fasa ta domin ya ceci sauran ƴan uwansa sannan kuma ya zama dan ya sa tsoro a zukatan kafirai dan su ba za su iya wannan ba idan kai to sai ka tsorata su Allah kuma ya ce wa iddu lahum masabatun min quwwati wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sannan ya zama faɗan da za a yi ƙunan baƙin waken a cikinsa ya zama faɗa ne wanda musulunci ya yarda da shi ba faɗan ta'addanci ba irin abubuwan da suke faruwa a kasashen mu wani ya daura ba mai zai fasa mutane ya kaza wannan fadan ta'addanci ne ba fadan musulunci bane ba amma in dai fada ne na musulunci akwai yanayin da yana iya halatta a yi suna bakin wake domin sau da dama wata ran sai ta mutu sauran rawukan suke rayuwa ita kanta kalmar kuna bakin waken a yadda ake bada labarin ta an ce wani sarki ne daga cikin sarakuna da aka yi a da kawo da shi shine idan zai yi hawa na shekara sai a samo masa garjejen kato saurayi lafiyayye ga doki amma ba zai hau doki ba fa ko sai a samu saurayi garjeje sai a wannan saurayin kwalliya kamar ta doki sai hau bayansa kuma saboda cin mutunci sai biyu da shi har ta gaban iyayensa dole iyayen sai sun fito sun kalla to shi sa take kenan ta mulki an ce shi bakin wake wani jarumin saurayi ne baki ne kuma shine ake ce masa bakin wake to sai ke wayo kansa a wannan shekara san ya ce shi zai hau ita ne yake to daga yau ba za a sake hawa wani ba to shi bakin wake an ce a gefen unguwarsu akwai baba wajen rini rijiyoyin baba sai dai ya samu wata tsohuwar rijiyar baba ya cika ta da wuta bakin wake ya zo yana neman yafiya a wajen iyaye da yan uwa ina ku yafe ni ku yafe ni ana bakin wake ne ya faru wannan hawan ba da kai aka fara ba wani ma an haushi wani ma an haushi kuma ya ci gaba da rayuwa ce a ni dai na san me nake ku da ku yafe mu ko kawai da sarki ya hau bakin wake bakin wake sai da ya bari an zo daidai wajen wannan rijiyar sai ya kankane sarki da ya tafi kawai sai ya danna da shi da sarki a cikin rijiya sai suka kone sarkin ya mutu bakin wake ne mutu yanzu daga nan ne ba wuce ya samu sunan kunan bakin wake to kaga bakin wake ya mutu amma sauran mutane sun zauna lafiya da haka ne ubangiji ya ce wallahi ku bi aidikum ila taluka wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin kalmar at-taluka mazdari ne daidai yake da halak daga halaka ne ya halaku halakatan wa halakan wa tahlukatan ya ta Allah ce wala tulku bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannuwan ku zuwa ga halaka sannan a ka'idan larabawa su fi'ilin alfa ba kai masa ta'diya da babu ba a cewa alƙa bi kaza sai a ce alƙahu an gane ko a madadin a ce wala tulqu aydikum ila tahluka wannan shine abin da larabawa suka sani asali a grammar amma qur'ani sai zo da wala tulqu bi aydikum ila taluka ya ƙara ba'u shine wasu malaman lugar larabci suka ce wannan ba'un din za'ida ce ƙari wasu kuma suka ce a'a ba ƙari ba ce a larabcin ana iya faɗa haka amma ba shi ya fi shahara ba me yasa Allah ya faɗa don ya nuna wa larabawan da ba su iya wannan yaren ba ko ba su iya wannan kalan na zance ba su sani wannan ɗin ma ba laifi ba ne in an domin shi alqur'ani yana daga cikin mu'jizarsa hatta yaran larabci ƙur'ani yana gyara wa larabawa shi akwai kalmomin da zaka samu larabawa ba sa faɗa su a yaran su asali amma ƙur'ani sai zo ya faɗa dan ya jara musu ko suna ganin faɗar laifi ne sai ƙur'ani ya zo ya faɗa dan ya nuna faɗar ba laifi ba ce. ƙurani yana daga cikin mu'jizojinsa irin waɗannan abubuwa da haka Allah ya ce wa ahsinu kuma dai ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son bayi masu kyautatawa kyautatawa malamai suka ce akwai kyautatawa kai akwai kyautatawa tsakanin bawa da mahalicinsa akwai kuma kyautatawa tsakaninka da 'yan uwanka kyautatawa kanka shine kayi abin da Allah yake kai kama daga imani da aiki na gari in kai haka ka kyautatawa kanka in ba kai haka ba kanka ka cuta ba kowa ka cuta ba kyautatawa Allah shine ka bi umarnin da ya faka, a matsayin godiya bisa ga ni'imomin da ya maka sannan kyautatawa ɗan uwanka shine wanda kake iya kyautatawa cikin maganganu ka kyautata masa wanda kake iya kyautatawa cikin ka ɗauki dukiya ka bashi ka kyautata masa sannan kuma kyautatawa baki ɗaya sanadiyya ce daga cikin sanadai da suke kai mutum aljanna ubangiji ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin yake alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas yake wallahu yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautatawa ba akwai wanda ya zo zai musulunta اللهم عنا الأمة وجه كونش كومن أبين 我说，关于在方面，有感觉方面，我只是听下来，我这个方面在，还是那大概地方，哎，这方面感觉到我朋友，这个朋友你说看什么？说在公司上头，也是因为你对这个工作有关系。 Actually, through protection, in a synthesis, is considered a slide in the like one, the only one for Allah one. So now keep up. أشهد أشهد Allah, Allah, Allah, Allah. إله إلا الله إلا الله أشهد أشهد أن Allah, أن محمد رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله